بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 26 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da goma ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya wanda ainihin al'allama al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi ya wa sharhi kuma yayi wa taliki yau za mu tashi a shafi na goma sha hudu lamba na sha shida na'am bismillahi rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya kamar yadda yake Allah ta'ala mai rayar da matattu ne bayan ya riga ya rayar din istahaqqa hadha al-isma qabla ihya'ihim ya cancanci wannan suna tun kafin ma ya rayar da su tun kafin Allah ya rayar ya cancanci sunan muhuyil mauta an gani, dan kada wani ya tunani cewa Allah ta'ala kafin ya rayar da matattu ba shi da wannan sifa sai bayan ya rayar da matattu sannan ya cancanci wannan sifa idan mutum ya kudirce wannan ya yi ridda domin ya jingina ma Allah subhanahu wata'ala sifa na nakasu. an fahimci wannan ayi kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce ne muka yi bayani cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sifofi na zaki, yana da sifofi na ainihin na fi'il ko to haka sifofi na zati su ne sifofin da ba sa rabuwa da Allah ko kowane lokaci kullum Allah yana tare da su da zaran an nuna cewa akwai lokacin da Allah ta'ala baya tare da su to an jingina ma Allah na kasu kamar abin da ya shafi sifa na ji da na gani a ce akwai lokacin da Allah yake ji akwai lokacin da baya ji ko akwai lokacin da yake gani ko akwai lokacin da baya gani ko akwai lokacin da yake da rai akwai lokacin da bashi da rai eh? kaga a nan wajen an jingina mai nakasu saboda siffa ne na zati wanda Allah ta'ala baya rabuwa da shi duk wani bangaren sannan kuma akwai siffa fi'iliya shi sifa fi'iliya shi kuma siffa ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake aiwatar da shi sanda ya ga dama in ya ga dama ya aiwatar da shi in ya ga dama ya dakatar da aiwatar da shi din kamar abin da ya shafi magana Allah yakan yi magana ga wanda ya so wani lokaci kuma ya ƙi magana din kamar abin da ya shafi fushi Allah yakan yi fushi sanda ya so kuma yakan yarda sanda ya so an gane wannan ayi to kaga irin wayannan sifofi wato Allah na yin su san da ya ga dama wayannan ana kiran su sifa fi'iliya kamar halitta shi ma ya shiga ciki Allah yana halitta san da ya ga daman yin halitta kuma yana barin halitta san da ya ga daman bari an gane wannan ko to amma kuma siffa na halitta yana tare da Allah yana aiwatar da shi san da ya ga dama an gane wannan ko Allah yakan duba san da ya dace halitta sai yi to tunda dai Allah ta'ala yana da wannan sifa tare da shi tun fil azal kaga Allah ta'ala khaliqun ne shi bil quwa akwai kuma khaliqun bil fi'l khaliqun bil quwa wato Allah yana da karfin da zai iya yin halitta duk sanda ya ga dama khaliqun bil fi'l Allah ta'ala sanda Allah ya halicci abun ga abin nan akwai a fili sai a ce Allah khaliqun ne shi bil fi'l an fahimci wannan ayi to kaga misali kamar yanda muka kawo misali mutum ne kwararren injiniya sai zamanto wato ya kware wajen kera motoci da sauransu amma kuma bai kera din ba shin wannan ya kore masa sifa na injiniya ya kore masa sifa na mai kere-kere kaga ya iya wannan abun yana aiwatar da shi ne sanda ya ga mun aiwatar da shi kamar malami ne wanda yake da ilimi an gane sai bai karantar ba sai a ce in bai karantar ba ba shi da ilimi a yana in duk sanda ya dace karantar zai karantar wannan sifa na karantarwan yana tare da shi an gane wannan ko rashin karantarwan baya nuna wani na kasu gare shi yana ma nuna kamala ne tunda yana yin shi sanda ya ga ya dace yayi kun gano ku gane wannan ko shine Allah ta'ala yake siffar da kanshi da cewa fa'alul lima yuri Allah ta'ala fa'alul ne shi lima yuri mai aikata abin da ya ga dama in ya ga dama ya ki aikata shi in ya ga dama ya aikata an gane wannan ko to shine abin da ake magana nan cewa kama wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahaya kamar yadda Allah ta'ala mai rayar da matattu ne bayan ya riga ya rayar hatta hazal is qabla iyaihim Allah ya cancanci wannan suna tun kafin ya rayar da su kazalika istahaqqa ism al-khaliq qabla قبل haka hakanan Allah ya cancanci suna na al-khaliq kafin ya kirkiro halittar su tunda Allah ta'ala yana da iko na halittar Allah ta'ala shi da kansa ya jinkirtar da halittar zuwa lokacin da ya dace an gane kaga she ihya'ul eh, mauta da kuma ainihin wato halitta sifofi ne fi'iliya Allah yana aiwatar da su sanda ya ga dama kuma kamala yana cikin ganin daman Allah din ga yin abun an gane wannan ko to amma su ɗan jahamiya da kuma mu'tazilawa sun kore ma Allah wannan sifa din sannan wasu daga cikin mutazilawa suna cewa wasu siffofi na Allah subhanahu wata'ala wato ba sa yin aiki sai san da Allah ya aiwatar da su kuma idan ya aiwatar da su a lokacin da ya cancanci wannan suna kaga kafin ya aiwatar kenan Allah ta'ala na kasashe ne sai da ya aiwatar sai ya samu wani siffa na kamala kaga faɗin wannan kalma yana fitar da mutum daga musulunci ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka duk abin da yake yi in ya faɗi wannan lalle ya jingina ma Allah sifa na nakasu, wa iyaz na'am zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir wannan saboda Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai babu abin da Allah ta'ala ba shi da iko akan shi shar na'am qala shaykh ibn mani' rahimahullah ash-shaykh ibn mani Allah ya masa rahama yana cewa yajibu fi kalami ba'dhin nas yana zuwa cikin maganganun wasu sashen mutane wa huwa ala ma yasha'u qadir eh wato wasu sashen mutane sukan ce wa huwa ala ma yasha'u qadir Allah ta'ala wa huwa qadirun ala ma yasha Allah bai iko ne akan abin da ya ga dama kenan in bai ga dama ba fa bai da iko Allah bai iko ne akan abin da ya ga dama kaga in bai ga dama ba ba shi da iko kenan in bai ga dama ba shi gashiyayye ne yaya hukuncin jingina mu Allah irin wannan sifa din walaysa bi sawab wannan magana ba daidai bane kuskure ne a janibi na aqida bali sawabu ma jaa bil kitabi was sunna a abin da yake daidai shine abin da yazo cikin qur'ani da sunna wa huwa ala kulli shay'in qadir cewa Allah ta'ala mai iko ne akan komai ina fatan gane hmm. babu inda Allah ta'ala ya taba cewa wa huwa ala ma yasha'u qadir sai dai yana cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan komai babu abin da ke gagaran shi bi umumi mashi'atihi wa qudratihi saboda gamewan mashi'a ta Allah da kuma gamewan ikonsa mashi'a ta Allah ta game komai wa ma sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima an gane wannan ayi so haka mashi'an Allah ta ga mai komai babu wanda babu abin da ke faruwa a duniyan nan face da ganin daman Allah subhanahu wata'ala in kaga wani abu ya faru a duniyan nan alkhairi ko sharri da ganin daman Allah ne babu wani abu da yafi karfin ikon Allah saboda gamewan mashi'a ta Allah da gamewan ikonsa khilafan li ahli al-i'tizal sabanin masu aqidan mu'tazilanci الذين يقولون إن الله سبحانه لن يريد من العباد وقوع المعاصي إيه متانن da suke cewa inna Allah subhanahu lalle Allah mai tsarki lam yurid min al-abdi wuqu' bai yi nufi ga bawa ba aukuwan sabo inji mutazilawa Allah bai yi nufi ga bawa aukuwan sabo ba misali bal waqa'at min al-abdi bi iradati a ya auku gabawa ne da iradansa Allah ta'ala bai ma san zai yi ba wasu daga cikinsu akwai masu cewa bawa ya yi sabo Allah ta'ala bai san zai yi sabon ba sai da ya yi sabon sannan Allah ya sani an gane wannan aƙida ne na gullatul qadiriya a abin da qadariya yan qadariya masu wuce gona da iri su suka jingina mu Allah gajiyawa cewa bawa in zai aikata sabo ko zai aikata da'a sai ya aikata sannan Allah ya sani an gane kaga faɗin wannan wato kafirci ne kai tsaye ko to su mutazilawa suna cewa Allah bai yi nufi ga bawa ba aukuwan sako wato ma'ana aukuwan sako ba wai da mashi'a bace ta Allah ba wai Allah ne ya ga dama ba bal waqa min al iradati ya auku daga bawa ne da ganin daman bawan la bi iradatillah ba wai da ganin daman Allah ba Allah ba shi da iko ya hana wannan saban ko da yana so ya hana Wani ولهذا يقول أحد ضلالهم شيء ساقي daga cikin batattun su yake cewa za'ama al-jahul wa man yaqulu bi qawlihi anna al-ma'asi min qada'i al in kana haqqan ma yaqulu falima qada hadda zina wa qada yad as-sariqi za'ama al-jahul wato mai yawan jahilci yana cewa rayawa wa man yaqulu bi qawlihi da kuma wanda yake fadin magana irin nasa yana cewa annal ma'asi min qada'il khaliqi wai lalle saban Allah yana daga cikin kaddara yana daga cikin hukunci na mahalicci wai Allah shi ya kaddara saban Allah an gane eh. in kana haqqan ma yaqul to idan da gaske ne abin da yake faɗa mai wannan akida din balima qada hadda zina to me ya sanya Allah ya hukunta haddi na zina me yasa Allah ya ce mazinaci idan yayi zina a tsayin bai da haddi in har Allah ne ya kaddara wa qat'a kaffa sariqi da kuma yanke ainihin tabi yanke hannun barawo Allah ya ce farawo in yayi sata a yanke mai hannu mazinaci in yayi zina in ya taba aure a jefe shi in bai taba yin aure ba a yi masa bulala ɗari ko azaniyatu wa zani du kulla wahidin Miluma ya tajalda to mai wannan magana wato yana da aqida na mutazilanci yana da aqida na qadariya sune mutanen da suke inkarin kaddara na Allah cewa Allah subhanahu wata'ala bai kaddara komai ba an gane ko shine yake raddi kuma wane ne wannan jahul din ya ce za'amal jahulu wa man yaqulu bi qawlihi mai yawan jahilci wannan siga ne na mubalaga maimako ya ce za'amal jahil sai ce za'amal jahul mai yawan jahilci yana rayawa wa man yaqulu bi qawlihi da wanda yake faɗin ra'ayi irin nasa yana cewa annal ma'asi min qada'il khaliqi cewa lalle saban Allah yana daga cikin hukunci na mahalicci Allah ne ya kaddara to in kana haƙƙa ma ya idan abin da yake faɗi da gaske ne cewa saban Allah yana daga cikin kaddarawa mahalicci falima kaza hadda zina menene me yasa ya hukunta haddi na zina wa kaza ya disari da yanke hannun barawo an gane wato ba mutazile shi ke raddi ga yan salafiya ba zile shi ke raddi ga ahalus sunna wal jama'a cewa ahalus sunna sun yarda da kaddara to sai yana musu raddi sai kawo irin nashi dalili din an gane in ka ce ka yarda da kaddara Allah shi ya kaddara komai yaya za a yi Allah ya kaddara safan Allah sanin ko mutum ya yi sako Allah ya hukunta shi an fahimci wannan ko to shine wato malam zai bashi ansa a nan wajen وقال أبو الخطاب rahimahullah sai abul Allah ya masa rama yace fi bayanil haqqi was sawab game da bayanin daidai da kuma kuskure qalu fa af'alul ibadi fa qultu ma min khaliqin ghayru ilahi al-amjad qalu fa hal fa'ala al-qabih muraduhu فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه أن أن يؤجزه الردي قالوا فأفعال العباد sai suka ce suka yi tambaya su zilawa suka ce to idan ka ce Allah shi ya halicci komai to ayyukan bayi fa wa ya halicce shi fa qultu sai na ce ma min khaliqin babu wani mahalicci gairul ilahil amjad in ba ubangiji ba mafi girma Allah shine mahaliccin komai Allah shi ya halicci komai hatta ayyukan bayi Allah shi ya halicce su qalu fa hal fi'lul qabih muraduhu sai suka yi tambaya to in kun ce Allah shi ya halicci komai shin aikata mummunan abu nufin Allah ne kultul iradatu kulluha sayyidi sai muka ce ai irada duka yana ga Allah shi sayyid da sifan Allah ne an gano wannan duk wani abin da zai faru a duniya alkhairi ko sharri Allah ta'ala ya san da shi kuma Allah ta'ala shi ya kaddara abin zai faru an gane law lam yurid wa kana da a ce Allah bai ga dama ba sai abin ya kasance kana naqisa to abin zai zama nakasu. a ce an yi ruwa ba da ganin daman Allah ba a ce wani abu ya faru a duniyan nan ba da ikon Allah ba kawai yanda misali yanzu shugaban ƙasar Najeriya yana ji yana gani ake kidnapping ba yanda ya iya ko to shin Allah ma haka yake suka ce haka yake su mutazila yanda ka san a Najeriya ana kidnapping yan boko haram suna ta kai hare-hare a can ainihin sambisa da wasu wurare na fatan gani inda son samun shugaban kasa ne ya ga ya murkushe su a rana ɗaya. amma kuma gashi da ƙarfin makami da komai amma ya rasa yadda zai yi da su ku fahimci wannan ko to kaga wannan wato na ƙasa ne ta bangaren shugaban kasa gashi yana da iko amma ga wasu mutane wanda ba su kai ƙarfin shi ba sun gagare shi kuma ya rasa yadda zai yi da su kaga ai mulki ya cika a nan wajen mulki bai cika ba idan mulki ya cika a gare ka to babu wanda duk wanda ya taso zaka murkushe shi to su mutazilawa suna ganin akwai wani abu kaga Allah ne bai san sabo to wai bawa yana iya yin sabo ba tare da ikon Allah ba kuma Allah bai isa ya tsoya iyaz Allah ba zai iya tsayar da sabon ba Kafin fahimci wannan ai to shine malam ke musu raddi cewa Allah ta'ala shi ke halittar komai hatta ayyukan bayi a cikin alkur'ani Allah na cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai su bauta mini wane ne mai halitta Allah wane ne ke yin bauta bawa Allah ya bambanta mai halitta daban mai bautan daban wannan ya zama to ga 'yan wahadatul wujud ko masu cewa duk duniya gaba ɗaya Allah ne ba sa bambanta tsakanin Allah da bawa sai ce duk wani abin da ke doron ƙasa Allah ne to duk wanda ya kudirce wannan aƙida ya fita daga addinin musulunci ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka an fahimci wannan ko Allah ta'ala shine mai halitta sannan kuma su bayi su ne masu bauta haka Allah ya bambanta ashe Allah shi ya halicci bawa Allah kuma shi ya halicci aikin bawa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abinda kuke aikatawa Allah shi ya halice bawa da abinda bawa ke aikatawa in kana so ka fahimci abin cikin sauki ka dubi kai dan adam wa ya halice dan adam Allah amma wane ne wane ne yake yin sabo ba bawa bane yanzu Allah shi ya halice Allah shi ya halice kwayan kido na dan adam amma wane ne ke kallo wa ke kallo da kwayan gidan Allah shi ya halicci baki naka amma wa ke magana Allah shi ya halicci hancinka wa ke numfashi Allah shi ya halicci kunnenka wa ke gani ko Allah shi ya halicci zuciyanka wa ke kudurci abu na alkhairi ko sharri bawa to saboda haka Allah subhanahu ta'ala cikin ikon shi ya halitta da ya halice kuma sai ya baka dama za ka iya aikata alkhairi ko shari ka zaɓa amma kuma duk abin da za ka aikata kafin ka aikata shi Allah ya san da shi babu wani abin da zai faru a duniyan nan face Allah ta'ala ya san da shi saboda inna laha ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai Allah ta'ala mai iko ne akan komai babu wani abu wanda ya gagari Allah subhanahu wata'ala kuma wallahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ne ya halicci komai kuma Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu kowane abu mun halice shi da kaddaran shi kowane babu wani abu da ya gagari Allah an gare to amma wayannan bayan Allah sai suka nuna akwai abin da ya gagari Allah shine aikin bawa Allah shi ya halici komai banda aikin bawa Allah shi ke shirye da kowa an gare amma Allah ba shi da iko ya shirye ko ya batar da bawa kaga jingina ma Allah na kasu kafirci ne hmm. Allah ta'ala babu abin da ke gagaransa mun riga mun karanta a can baya ko ba haka ba hmm. to saboda haka shine wannan bawan Allah ya yi masa raddi hmm. ya nuna masa cewa wato bawa tabbas bawa yana yin sata kuma Allah ta'ala ya yanke masa Allah ya yanke masa hukunci ya yanke masa hukunci na a yanke masa hannu bawa yana yin zina Allah ta'ala ya yanke masa hukunci a jefe shi in ya taɓa yin aure misali kaga wannan ya nuna ashe kenan bawa ne yake aikata wannan sako da ganin damansa amma Allah ya halicci abin amma duk wani abin da zai faru a duniyar nan Allah ya san da shi da ganin damansa ne ba wai bawa ya yi tawaye bane ba tare da izinin Allah kun gane wannan ko mm. to wannan shine matsala na kaddara matsala na kaddara sirri ne na Allah akwai wasu al'amura wanda hatta mala'iku na kusa da Allah da annabawa su kansu suna biyayya ne ga maganar Allah wanda ya faɗa a cikin ƙur'ani. a gane ku akwai abubuwan da su kansu ya ɓuya gare su to shi ma dole ne mutum a matsayin shi na ahlus sunna ya yadda da ƙaddara alkhairinsa da sharrinsa ko da hikiman ya ɓuya a gare shi akwai abin da hikiman ke ɓuya gare ka ka kasa gane yadda za ka haɗa shi amma mutumin da ya fahimci suna da kyau zai tsaya kan nasiri idan kana so ka fahimci magana na da kyau cewa akwai abin da mutum zai kasa gane hikima, in ba wai an maka bayani ba za ka rudi yanzu lokacin da Allah ta'ala ya tura annabi Musa alaihi salam zuwa ga ya je ya koyi ilimi a wajen Khidir lokacin da aka tambayi annabi Musa alaihi salam wai shin a cikin bani Isra'ila gaba daya akwai wanda ya kai ka ilimi annabi Musa sai ya duba cewa ai duk cikin bani Isra'il babu wanda Allah ya aiko manzo babu wanda yake ulul azam babu kaza babu kaza sai annabi Musa alaihi salam sai ce gaskiya babu wanda yafi ni ilimi shine sai Allah ya ce wannan magana da ka faɗa bai dace ka faɗe shi ba so tunda kai wannan maganar ma lalle akwai wani bawa wanda ya san abin da baka sani ba shine bawa na da je kai karatu wajen shi shine annabi Musa ya kama hanya ya je karatu wajen shi to annabi Musa da ya ji wajen ya ga wasu abubuwa wanda zahiri da ya gansu zalunci ne ya gari. ya ga zalunci baro-baro daga cikin abin da ya gari wato suna cikin tafiya tare da malamin nasa Khidir kawai sai ga wani jirgin ruwa sabo kul wato jirgin ruwa irin na haya din nan sai mutanen jirgin sai suka kira masu suka ɗauke su kyauta suka dauki annabi Musa da Khidir da annabi Khidir kyauta da suka dauke su kyauta kuma jirgi sabo ful sai annabi Khidir alaihi salam sai ya dauki wani kusa ko wani abu sai ya huda jirgin ruwan annabi Musa ce subhanallah mutanen nan sun dauke mu kyauta mutanen nan sun mutunta mu amma ka zo ka huda musu jirgi sai ce ba na ce maka ba za ka iya haƙuri da ni ba na ce ma duk abin in za ka yi karatu waje na duk abin da ka gani kai shiru daga baya zan ma bayani ba na ce maka haka ba ka yi haƙuri sha Allah ba zan ƙara ba ina ba gane to ka annabi Musa dai abin na ta bashi mamaki wa'annan mutane dai kyauta suka dauke mu sannan ga kuma wannan mutumin ya zo ya huda jirgin ruwan da aka dauke mu kyauta ai wannan zalunci ne kuma ina so in yi magana ya ce mu wai wai ai mun riga mun sharadi ba magana ba tambaya an gano wannan ko to shi ne sufaye suke cewa wa man kala li shekhi hilima la yuflihu abadan duk wanda ya ce wa shehinsa aka maka Allah me yasa kace kaza har abada ba zai san babban rabo ba sun labe da wannan magana na khidir an gane cewa khidir ai ya ce wa Musa kada kai tambaya su ma sufaye suna aikata wani abu wanda zahirin shi kafirci ne kaka yi tambaya ina ta gane wannan to shi kuma kibin cewa yayi kada ka tambaye ni amma daga baya duk zan baka labari yayi ko to daga baya da annabi Musa ya kasa hakuri ai daga baya ya ce to ya ce ma annabi Musa ha za firaku baini wa bainik fa unabiuka bi ta'wili ma lam ma lam tattadi alaihi sabra eh? wannan shine rabuwa tsakanina da kai da sandu zan baka labarin abin da ka kasa hakuri da shi an gane ai akwai kuma akwai wani jariri akwai wani yaro ɗan ƙarami kai wanda khidir suna cikin tafiya da annabi musa kawai khidir ya zo ya ganshi ya fille mishi kai annabi musa ce subhanallah a katalta nafsan zakiyatan bi gairi nafsin laqad jita bi shay'an imra a ah, shay'an nukra hmm. a katalta nafsan zakiyatan bi gairi nafsin shin za ka kashe rai mai tsarki haka nan tun da ƙaramin yaro ne bai balaga ba ballantana a ce ya fara yin laifi shin za ka kashe rai mai tsarki ba tare da ya kashe kowa ba to hakika ka zo da abu mai muni na ba ta gane sai ƙara ce mai ba na yi ba mun yi da kai ba cewa ba za ka iya haƙuri da ni ba ba za ka iya haƙuri ba an gane wannan aiki to ka duba wannan abin guda biyu ko wannan muka tsaya mutane sun taimaka sun ɗauke ka kyauta ka musu barna sannan ga yaro kawai kana ganin shi a titi ka bille mishi kai kuma kaga annabi Musa ya kira shi nafsan zakiyatan rai mai tsarki ko shin za ka kashe rai mai tsarki ba tare da ya kashe kowa ba lalle ka zo da wani abu abin kyama sosai to yanzu da a ce annabi Musa alaihi salam da Khidir sun rabu a haka ba tare da bayani ba annabi musa ya zai dauke khidir zai dauke shi zai dauke shi ba mutumin kirki ba wa iyaz kun gano wani ko to wannan shi ne kamar matsala na kaddara matsala na kaddara zahiri idan mutum ya duba zai iya da rashin adalci zuwa ga Allah kuma Allah ta'ala ya riga ya gaya ma shi adili ne Allah ya gaya ma baya zalunci Allah ya gaya ma komai to Allah ta'ala akwai gayan hikima da ya boye mana al'amari na kaddara akwai wasu masail da Allah ya boye mana wanda da ya bayyana da shi da mun gano sirrin abun kamar yadda annabi Musa ya gano sirrin bayanin Khidir daga baya da a ce Khidir bai masa bayani ba da zai dauki Khidir a matsayin alzalimi amma daga baya da Khidir yayi bayani sai gana shi abin da Khidir ya shine gayan adalci ku fahimce ni khidir ya ce masa alayhi salam ya ce wannan jirgin ruwan da ka gani na wasu yara ne wato marayu ne miskinai eh, suna aiki a cikin teku wato akwai wani sarki a zalimi idan ya ga jirgin ruwa sabo zai kwace shi zai kwace shi kenan to ni kuma sai na taimake su sai na huda wannan jirgi idan sarki ya ga jirgin ya huje ba zai karba ba a nan wajen taimakon su yi ko zalunci yayi kaga taimako ne misali Ya ce sannan kuma wannan yaro da kaga na na kashe shi din nan abin da sa na kashe wannan yaro shine wato mahaifinsa mutumin kirki ne sosai mahaifinsa bawan Allah ne salihi mutumin kirki amma kuma wannan yaro Allah ya sanar da ni cewa wannan yaro zai zamanto sababi mahaifin yana mutar son yaron yaron zai zama to sababi na mahaifin ya yi ridda in yaron ya rayu in yaron ya rayu mahaifin zai yi ridda to saboda musuluncin mahaifin ya tabbata tunda Allah ya riga ya sanar da ni matsayin yaron shine na kashe yaron tun kafin an gano wannan to shine yace wa ma fa'altuhu an amri duk abin da kaga na aikata ba na aikata da ganin dama na bane na aikata ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala to wannan shine wato duk abin da yake a boye wanda ba a maka bayani ba wanda da za a yi shiru za ka ɗauke shi zalunci to haka matsalar kaddara yake an gane wani ko na'am na'am laulam yuridu wa kana kana naqifa da a ce laulam Yuridu, da a ce Allah bai ga dama ba sai abin ya kasance a ce sai aka yi ruwa ba da ganin daman Allah ba ko wani ya zo duniya kawai sai ga wani mutum ya zo duniya ba da ganin daman Allah ba ko kuma Amerika ta yi ƙarfi a duniya Allah baya so ta yi ƙarfi Allah bai so Amerika ta fi ƙarfin kowa sai ta fi kowa ƙarfi to ke a nan wajen Allah yana da cikakken iko kaga Allah ya zama so kamar shugaban ƙasar Najeriya da nace ko nace ga shugaban ƙasar Najeriya yana mulki gashi da sojoji gashi da 'yan sanda ga wasu abubuwa ga wasu masu laifi su makarfinsa yana so ya ga cewa ya kau da su amma al'amari ya gagara har yanzu haka ne ko ba haka ba to kaga shi ma Allah haka yake kawai sai wani abu ya faru a cikin mulkin Allah a samu wasu mujirmai su bayyana ba da ikon Allah ba kuma Allah ba shi da ikon kusar da su yaya kaga wannan ba karamin laifi bane ba karamin kuskure bane jingina ma Allah irin wannan sifa din an gane wannan ko na'am subhanahu an an yu'jizahu ar-rada wato tsarki ya tabbata daga Allah an an yi ujiza hurradi a ce wani hallakakke ya gagari Allah a ce ga wani hallakakke ya fi ƙarfin Allah ya zo yana yin wani abu ba a cikin ikon Allah ba subhanahu wata'ala na'am wa hadhihi al-irada allati dhakaraha Abu al-Khattab fi su'al wannan irada din wanda Abu al-Khattab ya ambata a cikin wannan tambaya din iya iradatul kauniyatul qadariyya ita ce irada kauniya qadariyya sai inda yake cewa din nan qalu fa af'alul ibadi fa qultu ma min khaliqin ghayrul ilahi al hal fi'lul qabihi muraduhu irada shin aikata mummuna abu iradan Allah ne da ganin daman Allah ne sai na ce qultu sai na ce al-irada al-iradatu kulluha lisayyid irada duka na Allah ne subhanahu wata'ala an gane wannan ko mm. ana kiran wannan al'irada kauniya kauniyya Lal'irada lal iradatul kauniyya ash-shar'iyya lal irada akwai gyara Lal'irada addiniya a diniyya ba wai irada diniya shar'iyya ba irada ce kauniya qadariyya mun riga mun yi bayanin su can baya ko mun yi bayanin bambanci tsakanin irada kauniya qadariyya da kuma irada diniya shar'iyya na'am qadirun wa kullu shay'in ilayhi faqir Allah ta'ala mai iko ne kuma kowane abu mabukaci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu amrin alayhi yasirun kuma kowane al'amari mai sauƙi ne a wajen Allah babu wani abu wanda ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala wato wani abu eh? la la yahtaju ila shay'in yawa kace la yahtaju ilayhi an gano wannan ko Allah subhanahu wata'ala baya buƙatan wani abu Allah baya buƙatan wani abu to kun ji abin da aka faɗa Allah ganiyun ne domin Allah ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah shi Allah mawadaci ne kuma ya babban sarki Allah ba shi bukatan komai wajen kowa in takfuru fa inna laha ganiyun ankum idan kun kafirce lalle Allah ta'ala mawadaci ne daga barinku wala yarda li ibadihi al-kufr Allah ta'ala baya yadda wa bayinsa da kafirci an gane wa in tashkuru yardahu lakum kaga kenan Allah baya bukatan komai sannan kuma Allah yana cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum bi ma'ana qa'imun bi nafsihi kuma qa'imun ala ghairihi Allah ya dogara da kansa sannan sauran halittu ma sun dogara da shi shine ma'ana al to tunda Allah ya dogara da kansa to zai buƙaci wani abu a wajen halittu Allah baya buƙatan komai a wajen halittunsa to me za mu ce kan ayan nan inda Allah ke cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wane ne zai ba Allah rance rance mai kyau sai Allah ya ninninka mai ninkin ba ninkin wane ne zai ba Allah rance rance mai kyau kaga idan har Allah zai buƙaci rance shin a nan wajen bai gajiya ba ya buƙaci rance Allah ya buƙaci cewa a bashi wani abu misali duk mutumin da yake buƙatar rance ya nemi abin da bai da shi ne an fahimci wannan ayi to yanzu ya hukuncin wannan abu a jingina mu Allah dan doran nan san alqur'ani ne Allah ke cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba Allah rance rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu adhafan kathira sai Allah ta'ala ya nannin kamai ninkin ba ninkin wane ne zai ba Allah rance to yanzu me zamu ce kan wannan kaga yahudawa da suka ci an saukar da wannan aya sai suka ce Ubangiji muhammadu mabukaci ne har ma gashi yana neman ranci an gane shine Allah ta'ala yake cewa laqad sami Allah qawlan ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu eh hakika Allah ya ji maganar wayannan masu cewa lalle Allah fakiri ne shi mabukaci ne mu ne mawadata Allah ya ce da sannu za mu rubuta abin da suka faɗa da kuma kashe wanda suka yi ma'annabawa mai gairi haƙƙin duk za mu rubuta an gano wannan kaga Allah sai nuna jingina ma Allah cewa Allah fakiri ne kafirci ne kama menene ma'anar wa zai ba Allah rance bai baiwa Allah rance yayi daidai da ayan nan da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum ka yusabbir aqdamakum ya ku wanda kuka yi imani idan kun taimaki addinin Allah Allah idan kun taimaki Allah zahirin nasu in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da diga digan ku akan musulunci kaga zahirin nasu ya nuna ana taimakon Allah ko amma Allah ta'ala sai nuna mana shi Allah ta'ala baya gaciyawa wa ma kana Allah li yujizahu min min shay'in fi samawati wala fil ardi Allah ta'ala babu wani abu wanda ke gagarin shi kuma kana lahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wal ardi babu wani abu wanda ke gagarin Allah a cikin sammai ko a ƙasai to tunda babu abin da ke gagarin sa ashe kenan duk wani nassin da ya zo wanda zahirin shi yana nuni akan bukatuwa wato ba hakiki bane ana kiran wannan majazil akali an gane wannan ko to saboda haka Allah bai cewa wane ne zai ba Allah rance shin Allah ne zai karbi rancen ko kuma in ka bayar ka taimaki addini ne kuma amfanin addinin zai koma kanka ne idan mutum ya bada da taimako domin ci gaban addini wane ne yake karuwa da wannan taimakon kaga musulunci ke karuwa musuluncin nan wane ne yake yin musuluncin bawa amfanin wannan wannan taimakon da aka yi zai koma wajen waye wajen Allah ko gabawa zai koma gabawa saboda Allah ya ce an tumul fukara wa ilalla. ku ne mabukata zuwa ga Allah Allah baya bukatan komai wajen kowa an gane wannan ko to saboda haka wannan yayi daidai da da hadisin nan da Allah ke cewa hadisul qudsi da Allah ke cewa ya bani adam maritu falam ta'udni ya kai dan adam na yi rashin lafiya baka da ni ba kaga zahirin abun Allah ya jingina ma kanshi rashin lafiya amma ala hakikati yi ba kan hakikaninsa ba sai bawa ya ce wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin yaya za a yi in gaida kai alhali kai ne ubangijin talikai shine sai Allah ya ce amma amma alimta bi anna abdi fulanun marida ko bi anna abdi fulanan marida shin baka san cewa lalle bawa na wani yayi ciwo ba wa innaka law uttahu lawajtani indahu lalle kai da ka gaida wannan bawa da ka same ni a wajen sa in baka lada anan wajen maritu din nan wane ne ya rashin lafiya kaga bawa amma sai Allah ya jingina wa kanshi in tansurullah ai in tansuru dinallah domin Allah ta'ala alhayyu ne alqayyum baya bukatar taimakon ka Allah Alkainiyu ne alhamid Allah a samad ne shi as-sayyid al-kamil al fil hawa'ij ashe Allah ta'ala baya buƙatuwa a wajen bawa ko kadan na ba san gano wannan to saboda haka wa kullu shay'in ilayhi faqir kowane abu mabukaci ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa kullu amrin alayhi yasir kuma kowane al'amari mai sauki ne a wajen Allah subhanahu wata'ala la yahtaju ila shay'in Allah ta'ala baya buƙatuwa zuwa ga wani abu laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaji magana Allah Allah baya buƙatuwa zuwa ga wani abu kenan duk mutumin da ya jingina ma Allah buƙatuwa kaga wannan mutumin ya zama to ba musulmi ba an gane wannan ko to haka laisa ka mislihi shay'un laisa shay'un mislahu ko mun ce wannan kafir din yana iya zama mai yana iya zaman za'ida laisa shay'un mithluhu babu wani abu misalin Allah subhanahu wata'ala kuma sannan wannan misal din na iya zama za'ida laisa laisa shay'un kahuwa laisa shay'un kahuwa ko kuma wannan misal din ya zama to kaman ya zama da ma'anar sifa laisa shay'un ka sifatihi babu wani abu da yake da sifa irin na Allah subhanahu wata'ala da dai sauran fasarori wanda malamai suka yi dangane da wannan aya din almuhim dai babu wani abu misalin Allah subhanahu wataala wa huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma mai gani an gane ko saka ana jingina mu Allah ji da gani misali Allah shi ke mu ce mu na'am sai tambayoyi na'am eh ba a ga tambayoyi tukuna tambayoyi game da abin da aka tattauna kan shi ko kuma wani dai tambaya din akwai wa alaikum assalam eh. eh annabi ne saboda duk bayan ya gama gaya ma annabi Musa alaihi salam abin da bai gane ba sai ce ma nan musa wa ma fa'altuhu an amri wato duk abin da na aikata ba na aikata shi bane akan umurni na akan ra'ayina na aikata shi ne da wahayi daga Allah subhanahu wata'ala to shine malamai suka rinjaye da cewa khidir annabi ne shi an gane sufaye kuma suna rinjaye da cewa khidir waliyin Allah ne an gane wannan ko kuma sun rinjaye da wannan ne saboda gina ka'idansu cewa wali ya fi annabi daraja A nan suna cewa Allah ya tura annabin Allah zuwa ga wali ya je ya karatu a wajen shi tunda Allah ya tura annabin Allah annabin Musa wanda ulul azam ne daga cikin manya-manyan manzannin Allah Allah ya tura shi zuwa ga wali ya je ya karatu ashe ana iya samun waliyin da ya fi annabi daraja ina fatan gane wannan to saboda haka khidir ba waliyin Allah bane annabin Allah ne kuma duk wasu abubuwan da ya aikata ya aikata wa da wahayi daga Allah an fahimci wannan ko to wannan shine shine ibn hajar al-asqalani yake cewa zanadiqa sun yi amfani da wannan wannan wannan ainihin wannan aya din da wayannan ayoyin a wajen kokarin bibita waliyai akan annabawa yace duk mutumin da ya ta wali akan annabi ya zama zindiki ibn hajar a cikin fatawul bari an gane ko ya yi raddi sosai ga sufaye masu kokarin ainihin ta waliyansa akan annabawa an gane ko da kuma yan shi'a masu fifita imamansu akan annabawa al'a'imma abdul min al'anbiya masu cewa imamansu sun fi annabawa daraja duka baki daya wannan raddi ne gare su Allahu a'lam wa alaikum assalam idan mutum ya faɗi wannan kafin a yanke mai hukunci a kai shi kotu in an kai shi kotu ita kotu za ta fara bincike mutumin da ya yi maganan nan yana da hankali lafiyar shilau, tunda lafiyar shilau ka san abin da ka faɗa ce tabbas na san abin da na faɗa na ƙara maimaitawa waliyanmu sun fi annabawa daraja ta ce to wannan magana da ka faɗa ridda ce ka dawo ka gyara ya ce yana kira ga alƙali. ina kira zuwa ga alƙali. ya zo ya bi wannan ra'ayi shi ne daidai to sai alƙali shi to tun da dai an ma nasiha ka ki dainawa yanzu kotu ta ma yanke ma hukuncin ridda an baka kwana uku ka tuba ko kuma a kai ka lahira ina san gane wannan to da zaran an ba shi kwana uku bai tuba ba sai kotu ta kai shi lahira a yanke mai hukuncin kisa wannan shine abin da ya kamata aikata ga duk wani zindiki wanda yake faɗa da addinin musulunci tana tsare da shi wato za a bashi kwana uku amma yana nan tsare ai idan an sake shi zai iya guduwa za a kama shi ne a kulle shi a ba shi kwana uku ya dawo ya gyara in bai gyara ba shi kenan. misali kamar rikicin da ake ta din na Kano din na Abdul Jabbar na fatan gani to kaga irin kalmomin da yake faɗa na rida ya kamata a ce hukuma ta turke shi a kama shi sannan sai a haɗa shi da malamai rasikuna fil ilm wanda suka goge wajen ilimi idan an haɗa shi da su su mai tambayoyi ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza muna so ka dawo ka gyara ya ce ina da hujja ta ce mai hujjojinka ya kawo hujja malaman su rusa ya kawo hujja malaman su rusa ya kawo hujja bayan an kai shi bango sai a ce masa hallaka madfa'un shin za ka iya kare kanka ya yi shiru kana da wata magana ya shi kenan sai malamai su ce to yalla bai mu mun gama aikinmu sai malamai su ce to su sun gama aiki sai su miƙa ma alƙali shi kuma alƙali insha Allah sai zartar da abin da ya dace kan shi an gane wannan shine abin da ya kamata irin wayannan zanadika a ringa aikatawa gare su an gane wannan ko eh wa alaikum salam malamai gogaggu za su zauna da shi sai sun kashi bango tukuna sai a nemi ya tuba an bai tuba shi kenan a zabba hashi amma kun gare a najeriya ce ba zai yiwu ba babu wata kotu a najeriya da za ta iya yanke wannan hukunci saboda demokradiyya ya riga ya yi wa duniya katutu turawan mulkin mallaka sun lizimta mana wani tsarin mulki na banza tsarin mulki na kafirci wanda in an taba addini ba a tanaji wani abu wanda za a aikata ba bil hasali ma a tsarin demokuraɗiyya yana da iko ma ya zagi Allah an gari, wato su a wajensu wannan human rights ne mutum ya zagi Allah ko ya zagi annabi kuma kai din nan in an zagi Allah bai dace ka yi fushi ba kai sai ka yabi Allah in shi yana zagin Allah kai sai ka yabi Allah wai ya kamata a ce kana da tolerance to wannan yana daga cin abin da ke damun turawa mulkin mallaka da yahudawa wai me yasa musulmi daga an zagi addini sai ga sun harzuka me yasa musulmi daga an zagi addini sai ce su ba za su ƙara ba za su ƙara siyan kayan amerika ba ba za su ƙara siyan kayan faransa ba irin wannan abin yana zama barazana ga ƙasashen turai da zaran sun yi wannan to suna ji a ƙwaryansu in suka zagi annabi ana ɗan ƙauracewa ainihin hajjansu a daina siyan kaya a wajensu a nan suna yin asara mai yawa to shi yasa suke ta matsawa yanzu suna ta matsawa dole ne a ringa bin tsari na demokradiya yanzu kamar kasar misira kasar masar shi shugaban kasar masar wato yana kokari ya burge ainihin su turawan yanzu duk wani littafi duk wani littafi wanda yake mai hukunta cewa mai nuni akan mai hukunta abin da yake da alaka da jihadi da kuma abin da yake da alaka da kishin addini kamar idan an taba annabi a harzuka ya kamata duk wanda ya taba annabi a kashe shi ya kamata wanda ya taba ya zagi annabi ayi kaza to duk irin wayannan littafai ya sa an daina karantar da su yanzu kamar littafin irin su ashifa na qadi iyad yanzu a masar in ba wai an dawo da shi ba an dakatar da wannan karatu yanzu ba a karanta da da kuma da littafin sarimul maslul ala shatimin rasul na ibn taymiya an dakatar da shi a masar saboda suka motsar da mutum in an zaki annabi zaka ji ka motsa sosai ana so ta a cire wannan a cikin zukatan musulmi sai ya zama to musulmi duk sanda aka zaki annabi kamar an zaki sauran mutane ne ma ba za ka samu wani damuwa a zuciyarka ba misali an gane wa iyaz billah to Allah ta'ala shi tsare mu Allah subhanahu wata'ala shi mana maganin wa'annan yahudawa masu makirci ga ainihin musulunci da musulmi gaba ɗaya Allah ya ɗora musulunci a kansu Allah ya ɗora musulunci a kansu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba da wasu bayan Allah za su daga da